هنا في الآية التي لنا في الأمانة إلى الحول ما هنا في السحر إلا مجدي في أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فمن يرمى هذه الآية كولا تتلكني فسيقول تلكني وصعوبة دولي بل تأتين يا رب شجاع الجنة في أولئك رمضان in allah ya sa azumi ya zama ashirin da tara ko talatin nan ba da sanarwa an ga wata mata shi ko za ku fara tafiya ba a rufe ba a cikin da aka buɗe ƙofa da sai kisa jira sai an rufe ko za mu yan bayan tambayoyi za mu yi masu wasu bayanai wanda bayanin na sharuɗa ne na masu yi itikafi na karfiyar saurara da kyau wannan sako ne wadda musulunci ya aiki a kan masu shiga itikafi eh, ko su sharuɗa da tun da ta satar da su yi itikafi da dole ne ta cika su wanda bai shiga ba ka gaba za a yi sharuɗin da ya cika su amma kai tun da kayan ta satar da kanka to sai ka bi ƙa'idoji wanda ya fara da cewa ina barar addu'a na cika aiki na civil defense allah ya ba ni sa'a da allah ya ba ka sa'a da kuma zaɓa maka abin da ya alheri yana cewa na biyu ina barar addu'a za a yi wa wato biya ta aiki fatan allah ya sa a yi asara ubangiji allah ya sa a yi asara kuma allah ba su lafiya ah, wanda yake cewa assalamu alaikum allah ya tsara wa malar mai lafiya da mu gaba daya amin malam ina so ah, ina da tambaya kamar haka ina to wannan ne zai yi da rubuta inda ka iya rubuta wani ko ɗan bugun ku ya yi nisa ko ka ce ni ma'aikaci ne an yi wannan aikin da karatu a karatu ne ba da ya masa alfarma ne ba don wannan rubutun sun kwallon da yake ba layi na bane tare da kuri ita ni ma'aikaci ne idan mutum ya yi ritaya ba a ba shi ba a ba kudinsa na sallama gaba daya sai dai idan mutum ya mutu wato shi ne wasu suke yin suke yin karya su ce ma su nemo takardar mutuwa wato death abin nan certificate na karya shi malam na nene hukuncin yin hakan da sha ruwa lafiya wasu salamu salamu alaikum na da ko ba ko ba ce kawai ba ai kowa yana da amsa a kai ko jama'a ne ba ku da amsa a kai a nemo darsa da suke na kariya ba ku da magana ba ga cewa komai da Allah zara ku yi muna hulki muna hulki kowa ya faɗi gaskiya a tsakani da Allah muke kowa ya faɗi gaskiya na to a kage cewa sai a nemo certificate na ƙarya kuma yana neman hakan din wai saboda allah yanzu sai an tambaye mu wannan ba kai kowa ya kariya kan ai haramun ko da kuma ƙaryar ma wannan ba wai ta faɗa a harshe ba ne kaɗai an faɗe ta da harshe kuma an rubuta ta ƙarya nawa kenan Wani Allah shi ne ba da certificate ɗin kila shi ma ya sani watakila ƙaryar zai rubuta wanda ya ba da umarnin a rubuta ƙarya kuma ya ɗauko ƙarya kuma ya kawo ƙarya kuma ya ce ƙarya ce domin da kuma ya ce gaskiya ce ai malam ko ba a biya a kan kudi kan kudi lafa ka bari kar su biya ka mana ba za a je lahira ba ko za ka iya hakuri na je lahira ba kuma wannan shi ma har yanzu banda da wannan ma wani kuma yana zaune shi ma wanda ya rifayar shi ne yake suka fi motakila a baya kuma yanzu eh, ko yana jiran su an yi kaso muraba ne ko yayin ana yi ko to duka waɗannan al'amura ba abu ne wanda ke na na ba da kamata ka je ka nemo certificate din karya to shi kenan kai ne ka mutu ko kana neman a bada kudin sallama na wanda ya yi aikin ba kai bane sai nake idan ka nemo certificate na kai ne za ka ce kai ne ka mutu don ya ce in kai ritaya ba za a ba ka kudin ka ba to kai ne za ka dauko ka suke din za mutu ka mutu ok sai ya aika ya mutu ko wato shi ba zai je ba yana nan a faki kenan ya fake haka yana jiran su waɗanda za su zo masa da amsa ko su ma ina ga kamar tsari ake ba su aiko masu aikin tsari ake ba su na biya ɗin ko? ko ba tsari ake ba su ba to ka yi haƙuri kawai watakila karkace ka ga certificate ɗin ƙarya kuma karka ba da wani abu a kan cewa a biya ka ka jira kawai su biya ka tun da ai haƙƙi ne ko ko ba haka wani haƙƙi ne sai ta jira amma ka nemo certificate ɗin ƙarya a yi maka shaidar ka kuma da ranka jama'a a karkai wannan ba gaskiya ba da wannan ba so da wannan bai halatta ba kuma dai lalacewar mu ce duka ya jawo wannan lamarin ko ta gwamnati da abin da ya kamata ta yi ne duk wanda ya ritaya a bashi kayan haka ne ko ba haka ba yawa to amma za ka bi na shekara da shekaru suna ta tarwa ba a biya ba ko ko da yake na jin labarin wannan gwamnatin tana biya to kaga ai an kyauta an kyauta don an biya da yawa sai dai kawai in baka samu ba sai dai hakuri layin ka yago amma dai ina ta jin ana fada a rediyo da sauransu ko da an yi kokari da duk waɗanda suka wuce wata kila sun yi haka da ba a samu taruwar layin ba domin ai layin ya cunkushe ne ya cunkushe ya tushe ya tushe har ya kai ga ana batun to daga 2000 kara sun zafi su samu 2000 kara amma wannan na kamar ya yi hoppasa an samu abubuwa da yawa na bare da gaske an samu biya da yawa duk da dai labari muke amma dai alhamdulillah don wata gida da an samu waɗanda suka yi kura irin wannan da ma'aikatan sun samu sauki da wannan ƙaryar sai ta nemo sa cikin jirgin ma wadda ta so ba sai ka zo da ranka ɓaro ɓaro kiri-kiri ni ne kawai a bani kayan ba shi nan ba Allah ya taimaka wanda yake assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam imani da kwanciyar hankali tare da dukkan kowa amin ana tambaya ta ita ce kamar da bai yaushe ya kamata mutum ya fidda zakan fidda kai kamar daga ashirin da takwas ko da bakwai kwana biyu kafin idi ya halatta mutum ya fitar daga nan har zuwa za a yi fitarwa har zuwa lokacin tafiya idi kada a jinkirta har sai an dawo daga sallah kafin dai a tafi idi duka waɗannan lokuta ne na bayar sannan mutum zai iya aikawa zai iya aikawa 'yan uwansa da ba sa zaune a gari ɗaya jakkan ko sai makusantanta makusanta iri biyu ne aiko akwai makusanta na jini akwai makusanta kuma na zaman takewa kuma zai iya yiwa dukkan su a samu abin nan a samu mabukata ne amma dai sun samu shi ne makusantan da kake zaune da su kusa da kusa sun fi kusa da kusan saboda su suka fi cancanta a madadin cewa kusa kuma suna kallo a wuce da abin a tafi da shi wani wani gari da ba shi kenan ba kuma kai wata mai ke ne sai dai wasu malaman suna da kallon idan waɗanda za a kai masu ne mafiya bukata yanzu misali kamar a ce wannan yan gudun hijira suna cikin bukata farin da gaske ko so misali idan mutum ya ɗiba ya kai musu ana kallon bukata ce matsananciya wanda watakila <clears throat> bukatar su ta fi wanda yake kusa da kai watakila wanda yake kusa da kai yana da gida su kuma ko gidan ba ko watakila shi yana da sutura wadancan kuma da sutura masu baro watakila yana da gida yana da ɗaki da zuban da kai mai yiwa amma wancan ko duk waɗannan abubuwa ɗin ya rasa su to ya fi kowa ke nan mai ya fi kowa bukata su waɗannan malamai suna kallon idan an yi irin wannan an kai musu to ba laifi ba ne na sai masu wato itikafi kafin mu shigo ayarmu na da muke kanta shi da itikafi malamai suka ce huwal muksufin masjid shi da wani zama da mutum yake a masallaci kuma ya zauna ne da niyyar tattaɓar ilalla. ilallah domin da niyyar zai kusanci allah da ibada wani na yana faruwa fi ayi wakatin min lailin wani nahar zai iya yiwa kowane lokaci za ka iya shiga itikafi ko da daddare ko da rana amma dai galibi an fi son shigarsa kafin fasuwar rana sai dare ya same ka a wannan zaman da ake da niyyar kusantar ubangiji baraka wata ala, shi ake kira wato itikafi na biyu suka ce al'aitikafu sunnatun wato shi itikafi sunna ce kuma wa huwa al-ibadatu zaba wazaba alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta mata wato ibada ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya lizinci yin ta kuma bai daidai yin ta da ya fara har sai da ya bar duniya kamar yadda hadisin aisha ya ambata mun ambaci wannan da cikin hudubar ya manzo Allah ya kasance yana yin itikafi har sai da Allah ya karbi rayuwarsa na uku aka ce yabda'ul itikafu liman nawa itikafa wato niyyar mai itikafi yana farawa ne ga wanda ya niyyar zai itikafi din shi ne zai yi shi ne a al'ashirul awafi wato a goma na karshe na ramadan kuma lokacin su zai fara ne ƙabula guru da shams wato kafin rana ta fadi kuma mil ashirin ranar ashirin kenan daren ashirin da ɗaya wannan lokacin ya fi dacewa mai ji ya fara amma idan ya wuce wannan ba matsala amma dai in dai goma yake son ne, to zai fara ne a daren ashirin da ɗaya na hudu suka ce ya juzu lil muslim ya halatta ga mutum musulmi an ya atakifa fil masjid ya yi itikafinsa a masallaci fi ayi wakatin a kowane lokaci min lailin na dare au na'ar ko kuma wuni wannan kuwa zai yi shi bila haza ko da da kittawa fila kawai a ce a wannan wurin suke son kai kafi daga sha biyun rana zuwa sallar la'akar da sai ka zo ka zauna a masallaci da karatun ƙur'ani da na firfili da wasu abubuwa ba abin da za ka yi sai wannan tayar da ya cika sai ka fita ka gama kafi ba dole su ka kwana ba da haka kowane lokaci za ka iya daura wannan kuma iya aure da kake son ka yi za ka yi umar yana yi wani lokaci da daddare zai shiga bayan faduwar rana gama abin da zai kafin zuwa ya fita wani lokacin kuma bayan su na fata ana gane to wannan shi ne sai za a ce fi anyi wakti a kowane lokaci min lailin daga dare au min naharin ko daga yankin wuni bila azatin ko da yake kiftawa idanu za ka yi shi kashi da aka ba fiya tsawon wuni da kwana amma za ka ji sharuɗan da ya kamata ka cika idan ka shiga iya cika shi ne waɗannan kenan na gaba sai aka ce adabul itikaf ladubban mai yin itikaf waɗanda ladubba ya kamata ka kiyaye idan kana yin itikaf na farko an yi kulisar niyyar lillah ka tsarkake niyyar ka ka zamanto niyyar dan Allah ce kawai take yi kana iya cika dan Allah ka tsarkake niyyar ka akan wani, ladabi na ɗaya ladabi na biyu an yi tahida fi qiyamil layli kai iya bakin kokarin wajen sallar dare wani daga cikin ladabi na mai iya cika zai yi wannan ne layali al ashirin al-awaqi Gararen goma na ƙarshe idan gaba ɗaya goma ya ɗauka rai ana da bukatar haka na uku daga cikin ladubban da ke cikin shi ne an yaji ba, mala ya anihi ya nesanci duk wani abun da ba zai masa amfani ba mai yi cikafi ka daina duk abun da ka san ba shi da masa amfani ka nesance shi wannan abun minan akwari wal afu'a na daga maganganu ko ayyuka da aka kana iya da bai kamata ka fito ka kama hira da wani ba don ba ta da wani amfani ka zauna kawai a cikin masallaci shi yasa ya fara jiya maka al'in tikafi tuwal box shi ne zama fil masjid a cikin masallaci za mu zo mai magana a kan larura in ta kama za ta iya fita amma larurar ɗaya ta bayan gida ne ko ta fitari inda ba za ka yi shi a masallaci ba ko jana'iza ba a yadda ka kai ba da kai ka lizinta ma wannan aiki sai dai idan jana'izar a masallacin da kake bi ta za a yi su wannan kuma a na hudu an yi kaliban ma'asi wa zano daga cikin ladubban kamar yin itikafi ka ne sanci wato ayyukan sabo ko yin aikin zunubi ko magana ta zunubi ko wani abun da zai kamanta ka da mai zunubi abu na biyar shi ne an yi kunan aitika fil masjid aitika bin ya zama a masallaci ba a gida za ba domin alkurani ya ce wa antum aqifu na fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallaci na shida an yaji taribal wato abin nan a wato ka nisanci duk wani abin kishi duk wani abu yake an gane duk wani abu ki da zai sa ka fita daga cikin harkar kafi ka shige shi ka zance shi an ba da misali akwai hira wanda mai kafi ba hira ya zoyi ba ko hira ya zoyi ba hira ba daga cikin mai wani yaumi wanda littafi ne wato kurakuran abin da mutum yake aikatawa a wani da fara ya kawo ita mai kafi labar da ya ajiye wayarsa a gida kar ya zo da ita masallaci domin ba a bukatar ya buga ma kowa waya sai dai Allah Allah kadai za ka buga ma waya ko za ka yi za ka taho ka yi shiri ka yi ban kwana da iyalarka da komai ba maganar waya ba maganar chatting ba maganar rubutun text don duk ba ka cikin yi tikafi kuna yin waya tambayar ku ake kowa za ku yi magana ba kasar wani ya ya ce shi baya son zama a gabana in ana tafi ke shi wallahi can baya zai je zauna saboda kawai da lokacin sai ka gani wani na zama su gyaru kuma ni ma kan ma kallon ko <laughs> to me hada mai itikafi da waya kai da kama wajen Allah wata bakkar ne fa ilaihi tabtilan yanzu ka yake komai ka koma wajen Allah wanda bai shiga kafin ba shi yake da waya amma kai da yanzu kawai duk komai na ya koma wajen Allah ba maganar waya ban san ya za ku yi da wannan ka'idar ba za ku je fadda ita na wannan ka'idar tana da ɗan wahala kuma in dai kana son ki yi tikafin ka zaman to ingantacce ba tare da kai ma kana da shakku ba to dole ka rabu da waya domin fisga ce da ita haka kawai kafin ka an kara sai tashi da yanzu kana lakin ma watakila ba mamaki kafin ka ankara ka manta ka shiga ciki kila kai ma har sai ka yi comment kuma ba san comment ɗinka yanzu kai na wajen Allah zai tafi ko wajen wani kuma kana masallaci kana yi tikabi Allah kuma yana shaidar ka shigo da shi wa antum akifuna fil masajid ba na zaunan ayyana za ta muku wahala kwarai da gaske amma kuma duk wanda yake son ya kammala lafiya lalle lalle ne to ya haƙura idan da ka yi kafin a zo a karanta waɗannan abubuwa to sai ka dabi gafara a wuce amma yanzu kuma ya kamata ka aje in kuma ka gaba za ka iya ba wannan daren ma za ka fita saboda wayar za ka ma ba ka iya kafin to ka ga ko ba haka ake so ba na ba sa magana ko <laughs> Allah ya taimake ku haka ji ko amma da farazi magana ba ku saka ku cikin addu'o'i tun da mu ba mu shiga yi itikafin ni yanzu wadari na ma a garin kawai ina zai bar ni na itikafi shi yasa jiya nake ga malam daura mun mun je rufe mun je bude masallaci na ce wallahi malam sai ka yi ta addu'a ko mutane su maka addu'a abinda ka tasa cikawa Allah ya cika ba na san watakila ka yi ta magana a karatun alkurari amma yanzu saukar ka nawa mutane wallahi ba za su bar ka kai karatu shi yasa ne ko ka zo kana buga gidan ba zan bude ba kai kai saboda dole in zauna in yi ma kaina wa fada ko ba haka ba komin surutun ka da malam yana da girman kai ya ki fitowa zan zauna wallahi sai na yi jibari sai na yi azkar sai na karanta wani abu na alkur'ani da wani waɗannan idan ka biya musu sai dai ke ta kai ba za ka yi aiki ba haka ne ko ba haka ba haka ne haka kuke wallahi kowa zai dauko problem ɗinsa na lokacin da yake dan ba wani wanda ya damu da abin da yake shi wallahi shi haka ne ba malam nake to dole ka roki Allah ya cika ma abin da kai niyya ba ka samu ka aikata shi ba don haka ku cika Allah ya cika ta na'am abu na bakwai shine Allah yudi al-mu'takif awqatahu fi an-nawmi nawmi zaid an al-qadar al-ma'lum na bakwai shine mai itikafi kada ya tozarta sa wato a cikin yin bacci baccin da ya wuce bukata a bisa kaddarawa ne nawa ya kamata mutum ya barci da daddare awa nawa awa uku awa shida ko to tun da awa shida ne yanzu kaga kana iya kitabi sai ka dawo da shi awa uku shi in azumin ya wuce sai ka je ka biya shi ai eh mana ai yanzu zan kaga wajen Allah ne ko baka ji annabi ma cewa akai ay qallan ahlu wa ahya layla kaga ba maganar bacci ta ko yanzu ko masu fita ta hajji waɗanda ba a yi ta kafin suke an su karan kansu na yin bacci haka ne dole ne inda kana son ahya laila ɗin nan sai ka rage bacci me da dama bayan azumi sai ka sai ka yi abin nan sai ka rama imanin daurawa da yawon shawara kuma na ga alama da ke rumban biyu ta ba kuma ba zan fada ba ba zan fada shawarar ba ana ba shi in na biyu ta kwa gane eh. sai na takwas ne ko na takwas wato an ya kafa ala naza'a an yu'afa ala nazafatil masjid duk mai itikafi ya kiyaye alfarma masallaci ya tsabtace shi ko da kar ku zo itikafi da kazanta kada mutum ya zo da sa kawai yana tsari a cikin masallaci wani yana toshe hanci kuma ba yadda iya shi ma ya shigo za a iya samu ko to ka zo da tsafta kuma da ma ba a hana ka yin ka ba ina da dai na jin kun yi sa akwai ruwa ko domin in babu ruwa ka ya kamata ka zo da ruwan ka kenan an an sai ka sa kanka ba dole sai an tana da maka ruwan wanka ba an ko ruwan wanki amma in kai sa'a su kai sadaka to shi kenan sai ka ci bulus amma in ba haka ba kai kamata ka zo da ruwan ka. ko dan na ga kuna ta sa mutum zai zo ya tafi wani wayar sa yana kaji, a kudin wa kake kaji yanzu kudin masallaci ko kudin ka kun san wani damu bai ka'ida ba abin za a yi cewa mun cika tsanani amma yanzu za ka zo gidan mutum kawai ka jona kaji? na za ka ja masa credit ko ba za ka ja ba za ka ja to amma masallaci ba kwa tunanin wannan ko to shi ku yi ta amma dai a zo da ka'ida ta tsaftace masallaci kada a zo da kabarta na goma shi ne allah yi balik wato kada ya kai matuƙa wajen fi tartiba ta ba'a wa shara ma'ana karin rage ci tun da ta shigo iya kada kawo da ta ja kawai ka rage kadan jin saka ma kanka yunwa domin kwakwalwar ka ta rufar shi da yunwa tana yin likimo idan koshi ya yawa <laughs> na ga kamar baya zai ne kalle ya kan to haka dai abin yake saboda ya fi baka daman sabon yin ibada domin cika ciki din yana jawo barci ne kai kuma ba a son ka da barci tun da ka zo ka shiga mai ka shiga yin cikar na goma sha ɗaya shi ne allah yi kuri ɗafi hukukin fi hukuki ahalihi wa aulani wal itikafu fursatun azima bi da wata dama ce amma kada ka shigo kuma baka cika haƙƙin iyalanka ba da 'ya'yanka ma'ana kada ka zo nan ka shiga bi amma baka wadatar da gidanka da abinci na suwurdinsu na duk abin da za da 'ya'yanka ya kamata a ce kai ka gama wannan duka an gane kada ka zo kana itikafi su kuma suna can suna hamma bai ba daidai ba ne an gane kwarin yawanci kamar marasa mata ne ko to idan da masu mata dole su cika haƙƙi haƙƙi ɗaya ne kawai ba a neman ka tafi tashi shi ne haikin saduwa ba a bukata wani ba a bukatar domin kana musallaci ma la ya juzu lil mu'tafi ga abin da bai halatta ba mai itikafi ya aikata su bai halatta ba na daya al-khuruju min al-masjid fita daga masallaci bai halatta ka fita ba illa li uzuri shar'i sai da uzuri wanda shari'a ce gare shi gashi nan ya faɗi uzuri misalul bawl مثل الغائب مثل الغسل والاختلاف waɗannan kamar ba ka da iko a kansu ɗaya kana da iko a kansu sai ka ga dama za ka iya wanka su amma kuma wuce ka yi tsafta kaga in ba ka wanka kuma za ka dawo mutane da tsami ko da suka ce daga cikin kuzuri na shari'a shine akwai bayan gida dole ka fita akwai yin fitsari dole shi ma za ka fita akwai kuma ke da yin mafarki kana nan kana ɗaya ka zai ka kwanta ɗan awa biyu da zafin barci kawai sai kuma abin da zuciyar ka yanzu ta kai ka gida kuma ga ka kusa da matar ka watakila ko kuma sai ɗan ya jawo wata ma wanda ba matar ka bace kawai kun ɗan saba ne kai na karanta maka ita shi kenan sai ɗan ya abin nan ɗin ka sai ka samu mafarki sai ga mani ya fito maka to dole za ka fita a masallaci wannan mani da ya fito maka a cikin masallaci ba haramun kai ba amma dai bayan ka farka to ka fita saboda mai janaba ne yanzu kai sai ka je kai wanka na ba ta amfani amma fita daga masallaci ka je wani guri ka zauna Haza. in dai ba waɗannan kuzuran ba shi yasa ko gaida mara lafiya da sauransu duka yanzu kai ba na su ba na biyu لا يجوز لا يجوز له البيع والشراء في المسجد بايع حالتها كيف سيروا cikin مسلتي kar ka bar yaron a shago amma yanzu kana iya fita ne kana buga masa waya kana cewa wannan kayan da ya zo fa dubu biyar biyar ake sayarwa ka daga je ka mana shirme sai ka kashe wayar ka to yanzu kana ciniki a shi masallaci ko ba haka ne? kana ciniki a masallaci ko baya halatta baya halatta a gare ka gaba ɗaya ko da ma ba iya cika bi kake ba ba a ciniki a masallaci na uku la ya kurujo limaradin kafif idan dai ta rashin lafiya ne ka dan ciwon kai yake dan damunka shi ma bai ba a yadda ka fita ba dan ƙaramin ciwon kai haka ko kazan wani zai dan je ba da shi ma ba a yarda ka fita sai rashin lafiya wanda yake eh lalle za a iya zuwa a ga likita amma dan karamin rashin lafiya malamai suka ce a baya halatta ka fita idan ka zauna a ci ke ta gaya ba Allah mura Allah ya so ya ma na hudu la la kul wata li zawjatihi walau fi layl fi layl baya halatta ya taki mace ko da a cikin dare ne watakila kila ba ta kawo ma abinci ko da daddare na so da kuma kawai kai ka ji ya kamata yanzu kai mata kis a'a ka yi hakuri ɗin kitabi ne ya shiga tsakaninka da ita kuma kai kasa kanka wala tu ba shi ruhunna wa an tum aji ko da fil masajid an gane ko wannan duka sai kai wato sai kai hakuri wa ya juzu lahu to da wasu abubuwa kuma da suka halatta ga mai itikafi al'akulu wa shur wa nau fil masjid ya halatta ka ci abinci cikin masallaci ya halatta ka sha abin sha a cikin masallaci ya halatta kuma ka yi bacci a cikin masallaci kana da itikafi amma ku kiyaye zubar da mutane miya ko wani abu a cikin masallaci domin yi magana a kan da zafatul masjid da tsaftar jikinka kai karan kanka na biyu daga cikin abin da ya halatta shi ne a taslim alaman kuwa jari ya halatta tun daga shimfidarka ga shimfidar wannan kila an yi ta hajji an yi wane ne ko an farka kuma da ko an yi abin nan ya halatta kai masa sallama an tashi lafiya wannan ba a cikin masallaci an gane na uku ya halatta at-taqayyib bi anwa'i at-tayyib wat-tazayyun wat-tanzih nafsuhu wa an e, wato ya'taz wa an yughayyir al-ghalabith na uku ne ya halatta ga mai itikafi ya sa turare domin sa turare ba a karya su kuma ya halatta kai aro ku zo zina ta kun da kullima ka tsabtace kanka idan kana da gashi ka rinka tsabtace shi ka yi kum ka daina barin sa a yawo ta haka ka gyara gashi idan ya alata idan ka sun yi datti ka tuɓe ka canza wasu masu kyau waɗanda suke masu tsabta an gane na hudu khurujul littazin ya halatta ka fita ka hau manara in za ka kira sallah kana yi fita ne ma'ana kenan ka fita ka hau wani tudu ka kira sallah ya halatta idan kai ladabi ne kana kiran sallah ko ya halatta an gane sannan ya juzu lagu ya halatta ka halarci daurin aure idan a masallacin da ake kake yi tikafi za a daura aure babu laifi كان مصلاتي أنا أقول أولئك وما كان شيء ده إذا كانت المسجد دن يكفن شيء ثم مصلاتي والجنازة أكن إذا جنازة ثم مصلاتي بشي ما يأهل نشدة لا يجوز عيادة المريض والجنازة baya halatta ka gaida mara lafiya duka fita da ganin kashi za a su biki za ka ga gaida mara lafiya kana yi ta haka nan baya halatta ka fita kuma ka je wata anguwa sallar janaza sai dai in a masallacin za a yi an gane ko to sai a amalul ke. ayyukan da bai yi cika fiye kamata ya mai da hankali a kansu na jin kuma shi ya tara ku ko na daya iktaru tilawatul qur'an yawan karatun alqur'ani shi ya kamata ka fi mai da hankali a kansu an gane ka yawaita karatun alkur'ani yanzu kafin a ce an gama ka samu sauka da dama a cikin abin cikin masallaci kuma in tun jiya ka shiga kotun shekarar jiya to ana da bukatar yi ne watakila ma ka yi sauka a kwana biyun nan ana son haka ka yawaita shi sannan ka nisanci wasu maganganu ko ayyuka da ba su dace ba ya halatta kuma idan kana iya tikafi to wani malami yana darasi hudoro majalisar ilmi da halitti majalisar ilmi kamar yanzu yadda kuke a masallaci kuma ana da rusa ilmi ya halatta ka bar komai sai ka zauna ka saurari ilimi wannan ya halatta na hudu fa'ilin ma'ruf ka aikata abubuwa waɗanda suke sanannu a shari'a an gane na biyar yin sadaka yana da ciki na shida zikirullah na bakwai tarko fadulul kalam barin yawan magana wata tabi'ul akhbarul ghaib da kuma bibiyar labarbarun wasu wanda ba na ba sai duk zai shiga kenan ko ba zai shiga ba ma zai shiga na duk za su shiga bibiya tiktok za su shiga to instagram ba duk wani abin da zai shafi labarin wani an ce ka bar shi karka shiga ciki an ne? ta usul jala ka rinka keto da jiyar makanka girman allah domin kana zaune da shi wannan abin da ake so ka kula التفكر في نعم الله مثلا مثال كاي صلى كاي كاي كراتون القران كafin bacci ya dauke ka ka tunani cikin niyoyin da ubangiji ya maka saboda yanzu kana da lafiya ka shigo itikar wani lafiya sai yake nema wani kaza ne sai kuma kana ba ta da lafiya da komai na goma shine kasratu du'a wa tazallul wal iktar min al istighfar wa salatu an nawafil wa tahajjud wa salatu witr duk ana buƙatar ka yawaita su yawaita addu'a yawaita kaskantar da kanka wajen Allah yawaita istighfari yawaita sallar nafila yawaita tahajjud yawaita abin nan wato yin salat abin nan sallar rukuni daga ƙarshe na goma sha ɗaya shi ne ta harra ne da tulfadar wa wajen kullum jihudu fi zai kai ta tirja don samun daren lailatul qadr kuma ka kai kokari ka baza duk wani ƙoƙarin ka don samun wani, ana buƙatar an gane to sai abubuwan da suke bata ɗaya cika shi yanzu kan mun gaya maka abin da za ka yi to ga abubuwan kuma da za su bata maka ɗaya cika sai ka idan kai wasa abu na farko aljima jima'i yana bata ɗaya cika duk wanda ya jima'i ɗaya cika sai ya baci na biyu alkhuruj min almasjid bila udhri fita masallaci ba uzuri haka kawai ba bayan gida ba ba fitsari ba ba uh, wanka ne za ka yi ba ba kuma mafarki kai ba abubuwan da muka ambata haka kawai sai ka fita wajen masallaci ka je ka tsaya to me kake sai kai ko komin zafi ko za ka fita jirgin ka ai ba mu ba da filin tambayar kawai bayani ne yanzu yanzu masallaci bai zigin don bishiya ba in qur'ani za a karanta fi buyocin azin Allah an turfa suka rafi ya sunan a masallacin Allah ya ba da jini ko rijalun ihin tijara tun wala bai'un an dhikrillah wa majtama qawmun fi din min buyutillah suna karanta littafin kajejin din bishiya kuma mana ina bai tambayar yake ne sai ne na masallaci ya fi ko ina girman daraja da da littafin Allah na ko ba ka gamsu ba ne akwai sauran bayani na kuma cewa aka yi mai inci tafi al-muqsu fil kar ka kawo mana hukuncin waɗanda suke zama a masallaci suna addar karatu in sun ga cunkoson mutane su shiga su ba a itikafi suke ba kar ka kawo mana suna muna maganar masu itikafi dole a zauna a masallaci ga wata malam ya ji ko bai ji ba na malam ya ji ko yawa a yi karatun a cikin masallaci saboda nan ne a ke fil masjid kana itikafi ne a cikin masallaci wannan shi aka bi na ok suna yin haka a to ba su san ka'idar ba kenan wato ku masu itikafi kuna yin haka ku fita gindin bishiya ku bar masallacin Allah kuma ka Allah tsakani da Allah dai kana ganin yi wa kanka daidai ka baro gida ka tattaro ka ce masallaci gun Allah kuma da ka zo sai ka fita a ah, to wannan ba itikafi yake yi ba gaskiya ba itikafi ba ba itikafi kake ba kawai ka zo ne dai ka kuya wa matanka watakila ko ka kuya ma wasu mutane waɗanda ba sa zuwa nan shi kenan ka zo kawai ka zauna in ba ka dole ka jirgin masallaci shi ya sa definition din ma na itikaf shine al-muqsu fil masjid zama a masallaci da shi muka fara kuma malam ka gyara na san ba za ka ji daɗin maganar ba amma dole a gaya maka saboda kago na haraba ba masallaci ba ne haraba ba masallaci ba ne ai ka ji saboda annabi ya bambanta maka cewa cewa ba la salata limun farjin khalfas saf a khalfas saf ma tukunna a masallaci gashi sahu ne baka shiga ka cika tashi ba manzo Allah yana ce maka ka da sallah shi na ga idan masallaci bai cika ba ba ka da damar tsayawa a harama sai masallaci ya cika amma kana iya ajiye mana kai abin da ka ga dama don mun gaya maka wata gila ya bata maka rai ka ga ba hakan ya kamata a gaya maka ba kawai a gaya maka iya son zuciyarka kuma shi kenan a tsaya a haka wannan ba za mu yi ba wallah sai dai mu gaya ma gaskiya in kawai za ka yi aikin ka yi in ka gaba za ka yi ba wannan kuma na sani amma dole ka zo yi tafi ka zauna a masallaci wa an tun akifu na fil masajid ba fi kharijin masjid ya magana ba akifu na fil masajid nassin fa ka nuna itikafi kana masallaci fil masajid ba ma cewa bil masajid ba balle kai tawili ba kuma cewa minan masajid ba fil masajid wala da Allah kai maka ka adalci ka dawo duk mai wani itikafin da yake waje ya dawo in da bai san dokar ba ku dawo a ah, maganar gaskiya da ai ya za a yi su kuma su bata ladan su suna shan wahala ai ba abin da ya kamata musu bane ba gata bane mu kyale su a haka ba za ku dawo ba ok ai sun dawo mako yawa to shi kenan allah ba ku lada allah shi albarka ku yi hakuri wallahi waye ce annabi ba cewa in za su karatun ba kowa ya akan ka a yaka annabin ya faɗa yi duk abin da za su yi sahabbai sun yi shi a baya amma annabi ya ana cewa in kun haɗu a masallacin za ku yi karatu kowa ya jiyar da kansa ko ba hakan ya faɗa ba لا تجهروا بالقرآن بعضكم بعضا sai ka sake taimakon mutu wata hanyar kuma wannan kan an kushe ke kama ina kuma ta hanyar nemo ta kara kuma su a a maganar da siya ne mamala ni ma sai yanzu aiki nake ba kaga idan Allah ya saka shi shiru kai abun yadda ya kamata ni ma annabi ya la da ki ka da Allah dan ba zan faɗa maka ba ni ma kai na samu wannan abu tsakani da Allah malam man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilihi a to Allah ya muku albarka hmm, amma dai a yafe mun an ji haushi na nan <laughs> yawa na uku da yake bata itikafin shine alhayy mace tana itikafin sai haila ne wannan itikafin ta ya baki haka nan kuma tana itikafin sai na kuda shi ne nifa to ba magana kuma sai yi ƙarfi wato an zo ƙarshe ke muna fata allah ya karbi wannan itikafin da ake yi a yaba, da lada a yi hakuri kuma abi saboda a samu cikakken sakamako a wajen shi Allah kamar lokaci ya kore mana ba to wannan dama sakon na masu itikafi ne gaskiya amma kuma na san wasu sun amfana ko da ba ka yi kafin dai watakila ka amfana da wasu abubuwa to kuma wajibi ne dan da yawa a masallacin ba a karanta musu ka'idodin yi kafin kawai kowa shiga yake shi yasa za ka ga a kai abin da aka ga dama shi kuma dama wato yi kafin kamar kulle kanka kai ka haɗa kanka da ubangiji yanzu duk kamar mutanen duniya da harkokinka watakila wani rashin sanin ma itikafin shi yasa kawai yake cewa zai shiga itikafin watakila da hafin sharuɗan sama ba zai shiga ba daga gane ke gaya wannan fa kaɗan ne muka ambata da ciki shi yasa yana da kyau a wato a karanta mutane ƙa'idodin itikafin kafin ma wato su shiga kuma ina ga kwamiti na masallacin da ya kamata su tace waɗannan abubuwa an gane bari idan zo sai a yi attachin ɗinsu a cikin fom din kafin a baka karanta ka da ka'idodin wanda ya zai iya da shiga wanda ya zai iya ba ta gani da daga cikin sharafin ta ga ba waya in ka zo da waya sai a kwashe ya eh mana ina siya na masu yi tikar yana da wasu kanin manna ta to shi kenan da waɗannan abubuwa ya kamata a kai an kula da su na fata kun gane to Allah ya taimaka kuma Allah ya sa a yi shi a yi kokari a kiyaye ba cewa muka yi ɗari bisa ɗari wato za ka yi ma Allah daidai ba dole za a samu wasu kurakurai to shi kuma dama akwai faɗin Allah da yake faɗa cikin eh, ina jin ali da ne ko suratu bakara irin yadda Allah yake cewa ka gafarta bana na kullana bana wa na fi amrina akwai na fi amrina wani lokaci shaitan yana fi garmu akan wasu abubuwa an gani kaga a ƙa'ida cewa duk wanda zai yi sallah ya cire zuciyar daga duniya ya kai ta wajen Allah to amma ba kowa yake iya sallah ba bai tuno wani abu wannan shine israfa na fi amri da wuya wani ya yi sallah kuma a ce dukkan tun da kabbar harma har sallama bai tuno wani abu ba sai Allah sai ta kawai su kaga akwai israfa na shi kuma Allah sai ce to duk zan gafarta muku waɗannan saboda kamar sun fi ƙarfi wata kisa da ake ba ban san ingancinta ba amma ina jin kome ta mushi habu ne kome ne dai na neman ta ya kawo ta wai manzo Allah yake cewa wane ne zai yi sallah raka a guda biyu bai tuna kowa ba sai Allah ga wata riga ta hazo idan ya tashi ya dauka a cikin waɗannan riguna ya ɗauki wanda zai yake an ce wani ya tashi zai gwada daga ciki ah, ya yi raka a guda biyu duka da Allah ne ya yi tahiya duka Allah ne amma kafin ya sallama sai yake tunanin wace za a bashi a ciki tare <laughs> da ya biya shi wani abu to wai wannan ana kawo maka labari ne dan ka gane cewa fa abin yana da wahala shi yasa lokacin da muka zo yin kushuri a cikin sallah in ba ku manta ba na gaya muku na ce wallahi sai dai mu roƙi Allah ya yi mana amma akwai wasu abubuwa da kamar suna da wahalar zuwa amma Allah ya san manufa ya san abu ne watakila ya wuce karfin da to Allah ta yafe mana kurakuran da duk za a yi a cikin wannan kafin muna roƙon Allah ya yi kuma mu da ba mu samu mun shiga ba to ku saka mu cikin addu'o'in ku muna buƙata kuma sai ku taya ku raka mu da yin addu'o'i mai mana addu'o'i duk wata da ba su shigo ba Allah ubangiji ya ba su lada Allah ya karba ba dole muna ganin anan za mu ajiye sai eh, haduwa ta gobe insha Allah za mu zora akan wannan amana Allah ya taimake mu kamar sallama da bi ana yi kuma tambaya din nan za a yanzu ba ma barin filin tambaya kuma a dama kullum karatu akan hanya yake ba yau mai biyo hanya kullum yana bin hanya sai dai yau din ne kana son ka karkata shi amma dama kullum akan hanya yake straight forward yanzu ne dai ka karkatar da karatu domin kullum da muke yi ba a karkata mana karatu wajen tambaya amma yau kai ka karkata shi ko ayin ciyaman ne yana ƙarƙashin ciyaman ɗin ciyamomi na yanzu ne da ciyaman ɗin ciyamomi a nan na wanda yake ya mafarki zai yi na to mata da suke suke mafi gida su suka samu jirin haila shi ne shi a ai fita ma za su gaba ɗaya su a yi itikafin da ya baci total mai mafarki kuma itikafin da bai baci ba don haka zai yi wanka sai ya tsora an gani shi yi itikafin da bai baci ba amma jirin haila idan ya zo to yadda ya bata azumi an gane haka kuma ya bata itikafi wannan shi ne ijma'in da malamai suka tafi a kan ka gane duk da cewa za ka ga mafarki wani abu ne wadda ba mutum ne yake jawo shi ba jinin haila shi ma ba mutum ba mai shi ne take jawowa ba amma a wajen girman su sun saba a wajen hukunci shi mafarki baya bata azumi idan ka yi shi ko da rana bai bata ma azumi ita kuma da rana inda ba in cika take ba abin da ɗinta halai hailar tero to azumin ya ɓace kuma wannan an tafi akan cewa ko da minti ɗaya rage a sha ruwa wannan azumin ya ɓace na wannan ranar sai an rama shi haka kuma da minti ɗaya rage alfijir ya keto sai gidan ta ya ɗauke to za ta iya wucewa da azumin ta kuma ya inganta an gane yawa duk da cewa mai itikafi babu sharaɗin dole ɗaya na azumi amma an fi son sa sai da azumi an gane domin sai na umar yana yi itikafi daga faduwar rana zuwa ketowar alfiji kuma ka san ba azumi da daddare kwanayi ba a yi saboda ka shi sa da wannan malamai suka ce ba dole ne shara'i yi itikafi sai da azumi ba kamar mutumin da zai zo ya yi awowi guda shida ko bakwai a cikin dare itikazin sa yayi amma ba dole sai yana azumi ba in ya salloli ya gaji zai iya shan ruwan sa kawai ya ci gaba da sallolin sa da karatun alqur'ani amma dai mace mai haila hailan ta ya zo tana itikazi to wannan shine abubuwa guda uku muka ambata ne an gane jima'i ko sai jinin wane ne jinin al'ada jinin nifas an gane waɗannan duka suna fata ne suna ba ta itikaf na eh ta babu dalili haka kawai kai da kama yawo ko kana itikaf to wannan ne, muna roƙon Allah ta baraka wata halaya karba mana ba mu sani ko jiya mai yabo da mata shi ne shi za a yi da da tambaya na a waye a maka don su yake tambayar kai dai ciya maka zauna a matsayin ka na ciya man kuma mun gode da fadakarwa da tambaya da ake dai ina jin su maka koya isa musu ba Yawwa.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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله هنا روحك wannan jihar ta muka zo nan lafiya da tsara da zaman lafiya Allah waɗanda ba su da shi a cikin suna rayuwa ta kunci ubangiji ya Allah ka ba su Allah waɗanda suke gidajen haya ka ba su gidaje ya Allah ubangiji ka ba su gidaje ya Allah kana da iko ka ba su ya Allah ubangiji muna ya Allah ka tafa waɗanda suke jagoranci a cikin wannan jiha da tausayin al'umma